wannan fasali ne su masa'ila da matsaloli na tsada na hukunci hukunci wannan tsagenin da in zai ne na tsari idan an yi rubu wajen wani hukunci da an yi na tsada wasu ruhu da tsada ila ko in asala hukumun wa in ta bayyana da harko fala ma nan ya na fi zula a hakani idan ta naushe hana da alhani وهم يعجز عن الآل هجاج بموجب لتنحى ولا حلاج ومنع الإبتاء للقرآن بكل ما يرجع للكتاب وكل wannan masani ne fi masa'ila wato wanda an kula a kan matsaloli da kada a hukunci hukunci wannan masali an kula shi a kan matsalolin hukunci hukunci shi na ce wala kuma da wala kuma za'ibi ba shi halatta alƙali da alƙali da za a idan zai wata hukun ko ta da hukunci nan ya fi da bayyana ba an yi nafi da hukun da hukunci ba shi halatta da alƙali in ya kasance bai gano da hukun ba kuka ce tsawa da shi yake hukunci bai gano ta ba ne har shi gano ta da ta'arubin da da ta'arubin sha'idin saboda 'yan hukumar shaidin nan sun yi kawar da shaida waɗanda sun zo sun ce wannan na wani na ya kawo shi ganin guda biyu aka ce wannan abin nashi na abin da ya shi ma wannan ya kawo shi ganin guda biyu aka nuna abin nashi na da ma ka ko kana in ka tsiba shi da sun yi kaura idan shi da sun kai kaura a tsarin da san wani hukumar ke ba inda an ce zai tsana mutum ne ne a yawa kuma ko ta sha kawo shi da aka ce wannan abin nashi na kaga da in ka tsiba bai samu wani hukumar nan bai gane da ba amma wuna ya gane amma shi bai gane ba to wasu abin da yana nan ga kashi da hukuncin nan da inda aka samu ta'arudi na shekarun shekarun da aka yi hukunci a tsakanin amma kuma ga shi shekarun dukkan sun ta'arudi ko wani ya kawo shi zuwa kan shana shi ko ko na biyu ba mun gane hukuncin ba ni a wajen da kuma da wuce domin sun da suka ci alƙalin bai gane da kuma da aka yi da wuce wadda su da ita da kari da nan yau biyu da bakin an yi na zuwa turin da ke nan ya wasu rufu yadda da ke rufu ya shi kala rufu wasu rufu yadda da ke rufu shi zai kira zuwa da shi ya a shi kala idan hukunce ya ce shi sai da hukunce zai kira zuwa da su wanda da ne wa in taɓa yin amma ku idan gaskiya ta bayyana a ana nan ka alƙali ba zai yi hukunci ba zai kira da wasu ba alƙali zai kira da su da mutum ya ta bayyana wannan shi a kaulin a wata da sun maluma a kuma shi a kaulin malikun hakim shi a kaulin shafi da da lafa amma ta an wasu maluma wasu maluma sun ce wani hakika sai ya gano da hukuncin da shi hukunci ba sai ya zuwa da su amma ba ita ne shi malikiya ba malikiya suna a kan za a yi musamman ma dai malikiya sun ce a kan cewa kowane irin hukunci an kawo da kawo wata to ka fara da su da shi da ɗan da ta tafi cikin da su da zuwa a su ne wani sallaba alaihi wasallam da wannan abubuwan malakin da abu lafin inda ne a dare sun taho suna da yawo a cikin masallaci wata kasuwa ta mama ko ta ke dokaka mazo Allah ya ce ni na kawowa to shi wannan abun da yake ce ina biya abu da ya gashi bashi amma ya biya ka kuma mazo Allah ya ce mishi an da shi shakara araba ne har da bashin yanzu har ta shigo kirabi shi ya karbi kuma kenan in dubu da wannan har ba sun tara wa kudu kenan shi ba ka dubu da ɗari biyar ta na yi haka na yara su lafiya ke ko da shi a ranar mazu Allah da ce mutum a kuma ya an kira shi shi wa annuka an rubuce su shi wa annuka wannan shi a hukunci ainihin shauta ko kuma da wasu ga sun da aka yi guda uku zan ya haɗa na yi da a ƙara ma zan yi haɗa duk da ce a ƙari bai da na fitinata tana ba bin na yi da a kan ayi da fitina a ƙari domin yi da fitina a ƙari wanda ya zama hukunci duk wanda an kawo hukunci ana yi tsoron fitina a dai da tsoron fitina nan bin na yi da ta shi kasance wanda an kafa gaskiya wancan da ba ma gaskiya ba su kasance mafaɗaci na kuma zuciya na ƙwarai kina da ita cikin shi da da aka wala ya to a da ko da kuma ko ya tsare shi kokarin tun tashi tashi alƙali na iya gane cewa wanda zai ya hakika da irin tashi tashi ne mutum ba a ba shi gaskiya shi na aikata da aikin sa aka ko ilimin za a yi tsarin ka wuce idan ya wuce na gane ya sana ka yi ko su kira su ne kira su da zama da su shi ko ba ne a hankali gona ɗauka sai ko ya hankali gona ɗauka da shi ka gani da kai da ka yi yawa wuce ko kuma a kai ko ka shi ne da kuka ba ta ina ko da ba da ake tabbata ko da ya mutu sai wani abinda abinda goma na Allah da yau da zai shi ya kare da kuji ma da shi ke nan kaga sai aka arba gona biyu washe da ke da aka kare da shi ke da aiki dan ma abin da aka kare su ke aiki in sai ya ce ya ce ko ya da aiki da yau kada ce shi na je tsoron shi ne hukunci shi na je tsoron da ina ko shi hukunci wa in ta bayyana hakki an shi ana ulil arham ko kuma ainihin wa an kiyaya ɗan uwan mutum in abin shi yanke hukunci na ga 'yan uwan zuwa da su ko shi yanke hukunci ko kuma zuwa tsanani ma'auta ne ke kula kamar irin malama malami na karamar malami ne ko kuma wani rubutu na kan masar ke karamar da su ne to duk irin wannan ba za a yi hukunci ba abin da kawai a tsarin da ta yi da ta zuwa da su da ainihin wata sha'ana sha'ana wuyar alhali duk ya kasance 'yan uwan zuwa da ana jin tsoron ainihin kwazo da ya tsakanin su da kai shi su cikin marmi inda ba wajen kuci ba kai shi kira su yadda ke sun can ba ne zama sun ce to kai wani aikin ɗan wani ta kuma da aikin wani ya abin da ka taɓa ba wani to ta ce kun da ya ku zo ko da shi ni abin da ka kai wani kai hankali wani shi ba a halaka ko ya yi ko kuma wani ka ci gefe kaza ka ci gefe kaza shi ko shi ne kaza shi ke da shi dawo hankalin su dawo hankalin su su gwada musu muhimmancin rumunta da zama lahiya tsakanin su kada su yi wani abu da kan rage tsira har zuwa bayan ku sato da ina wannan tsira ne ya kasance ba su mace da ita ba to in yi irin wannan sai ka ɗauki shi ke mafi a kan su sai wani wani da Allah ya ke nuna su ke kai ma nuna su ke sai a tafi da Allah ya lafiya ne wannan shi ne tsoron tsira ke wani rumunta kuma wajen bayyana haƙƙi ko da gaskiya ta bayyana bayan haƙƙi sai da su da hukunci haka kuma ya kasance wasan da kudu karin da ma'aurata ne ko na ubangiji ta ta gare wasu wasu kuma kashi ya zai hukunci shi kira haka shi wasu muna da matsala a kusa ko sai da tsoron ta tana shin hana aiki haka nan kuma iya ta kuma mun kai hana aiki haka nan kuma an da ta ce ma ka kama shi ba shi na hana aiki shi na ta aiki shi na haka shi hukunci a gane ko muna da matsala guda can ta farko wanda ya kasance hukunci ne zai zai hukunci ba. Zai iya ko kuma ainihin jin tsoron fitila da wanda an ka yanke hukunci zai kai ga tsira zuwa su ko kuma kasance jariya da daga jayayyan nan shin wanda ya kara na ko da ka fara in ya ji idan ya ƙara ta hanyar ƙa'idar hujjoji hujjoji ko hujjoji ne yin mujibin saboda wata gaji an mujibu a sababu yin mujibin saboda wani sababu wanda irin suka nuna ke hana ma mai jayayya je hujjoji ne ita da hujjoji ne kamar yanzu kamar yanzu da hashin yake cewa ne ko tsoron giya ya shigo kotu da shigo kotu da jama'a sun yi wasu hankali ne tashi wani zai ga magana cikin jama'a da shi kuma ya taho da hujjoji ne amma sai kasance sai ka ka da hujjoji ne da dan uwan ya taho da hujjoji shi ya taho da hujjoji shi ya taho da hujjoji amma a kan gare rashin kici to na alƙali ya samu shi ya shi mai ne mu ne wa hannun mai tsara wanda ake tsara in yi a in ya kasa hanyar kare da hujjoji da ke suna da hujjoji ne shi wani jamu jabin saboda wani sababi da kana shi al'adi shi je ka mai hujjoji na salahar da babu da shi ba da ke wani hujja da shi muka ji abin da zan wanka ce ba ai kan wanka ce kaza ko da ni da rafi ko da shi wannan ba ta da wani ce ba ta ga saboda ya ka hankali ya tashi ko kuma ya ga yake ko kuma ya ga cewa wani bai san wajen rasu ba bai san da shi tsarfe ne ba to sai shi faɗa mai la kariya da kariya wannan kuma da ake tsara ko da ko da tsara sai da yawa cikin ruwa wanda ya tsara shi kasance ya fasaha magana wani da kuma wanda an kai tsara shi kasance ya yi fasaha magana to duk wanda kai to bikin ko bikin harka ibada da abin da abin da an mu'amala da ba a cikin zai ba da a kan aure zai ba da fatawa a kan sadaka zai ba da fatawa a kan kyauta zai ba da duk abin mu'amala zai ba da da ibada amma haka tambaya a kan ko wankan jaraba ko ko sallah shi na ba da fatawa amma da duk abin mu'amala da saboda musu kuma ya saka ce idan wani zai tambaye shi abin da shi a cikin mu'amala suna cewa a bai da yari da shi kawai wannan shi na kai da kuma akwai wa na jariya ko kuma ya kasance mutum shi kasance wata mara gaskiya ne ka taimaka wa mara gaskiya ne mutum shi kusa da shi da shi sai shi su zuwa ta tambaya an yi maluma shin wai wanda ya kaza ne hukunci ne ko ko shin kaza ne hukuncin kaza tambaya shi ta yi a akan wata mu'amala wanda kasance mai zai mai rikici sai da sha saka kawo da kiyar da rike ba in kai da shi ƙara wani shi ke ya da ta fito zuciya ba ki daure da duka haka nan shi ka ƙara tsalle ba su ba da kasuwa a kan abin da ya shafi wata hukunci hukunci zai abin da ya shafi wata ibada amma an ce kuma amma ta yi da haka sun ka san wanda zo tambayar ta ya kai alƙali kuma sun mai tambayar ka ya kasance almalami na mai neman fahimta na kawai mai neman ta'alimi na shi na ya kawo shi gani? wannan tana haɗa ne abin da ya shafi hukunci ko da kuma hukunci da shi koma ga jariya in dai ka san ainihin shi na na rushe gane ba don wajen ya su ba. Thank you.

ni kayan shugabannin guda biyu a kan da guda da bashi sai kuma ka kawo shugabannin guda biyu a kan da bashi mun duk kowane su a da in kana da shi gaba muke kana da shi gaba ba a yi da adal ba a da adal لا لا تنبغي أن نشوف وإن تأجل الحق وإن تيسع وإن تبين وإن تأجل الحق وإن تبين وإن تأجل الحق وإن تأجل وإن تبين أعلم أكثر معنى كأظن مالك دا عبد الله بن ابن حدلج كأظن مالك دا عبد الله بن ابي حدلج ko sun musu da tsoro ko kuma wanda wancan da ka bada hujja eh. yadda cewa mutum yana kawo ya ga cewa an zalunce bai ko bai da zalunci kuma ko an zalunci shi ya da zalunci dan a cikin da aka so ta ta daga gaskiya a cikin da ke yi da take so a zalunci in da ko ka ga da a cikin da zalunci ba a kunshi da adalci in gaskiya da ta ba amma in gaskiya ta bari da za a kunshi da adalci ba shi a rukar malam shi alƙali da ka ba shi a rukar to shi na inda da gaskiya yana iya gano da gaskiya sai ka ga shi shi alƙali da ka taimaka ma shi wancan saboda ko ko saboda wata ko wani fito ko shi kan ka dai kawai na aika ma shi na aika ma ba tun da abin da aka kona da ta da ba shi kenan ko shi ka da wata kuciya kuma mutu ajin an da igirani a kuma. bara ruwan kuka ga ya yi waya